shugaban hukumar ruwan da koguna na Najeriya Umar Ibrahim Muhammad wanda ya duba dam damɗin da ya malale Maiduguri ya ce ya baza ma'aikatansa a dukkan faɗin Najeriya don duba koguna da rubuta rahoton halin da suke ciki. A duk wani dam da yake ƙasar nan yanzu haka duk ma'aikata na sun tashi suna nan haikan wanda muna tsammani a cikin wannan sati da zamu shiga insha Allah kowa zai gabatar da nashi sakamakon binciken da suke kan yi yanzu. Umar Muhammad ya ƙara da cewa za a rage ƙarfin ruwan wasu koguna ta hanyar bunƙasa noman rani da gina wasu ƙananan madatsun ruwan da za a rika tura ruwan kogin da ke neman tumbatsa. Game da madatsar ruwa da ta haddasa ambaliya a Maiduguri, Umar ya ce ruwan ne ya fi ƙarfin madatsar kuma tushensa daga tsaunukan mandara ne a kan iyakar Najeriya da Kamaru. Shi wannan ruwan ya taso ne tun daga wani dutse ana kiran shi Mandara Mountain. Yana tsakankanin Najeriya da Kamaru. to ta bangaren da yake cikin najeriya da ruwan daga nan yake gudanowa ya shigo ta wajen mubi ya gangara ta wajen suma daga limicika ya shiga cikin jejin sambisa wanda shine ya shiga a river da ake kiranta yazra daga nan kuma ya fada gada river wanda shine zai yake zuwa har wani alawa dam din ya zo ya ratsa cikin garin maiduguri ruwan nan da ya kwararo din shine ya zo da yawa haka wanda ya fi karfin shi dam din kuma dam din dama a cike yake to shine ruwan ya zo ya haura ya shiga ya ambaliya haka a cikin garin maiduguri masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya aza alhakin ambaliyar ta borno da sakaci da kuma rashin ɗaukar matakai a baya ga waɗanda suke sako-sako da alhakin da ke wuyansu saka wane ne ya ɗaukan matakin a zubar da ruwa ko da kaɗan ne don kada wannan wurin ya fashe wane ne ya ɗaukan matakin cewa a daina bari ruwa yana shiga saboda watakila ƙarfin dam ɗin ya rushe ko kuma ya yi ƙasa to duk wannan in ba a yan bincike ba kuma an yi binciken an samu wasu da laifi an kuma hukunta su ko da daga minista ne zuwa gwamna zuwa dan majalisa zuwa famanan sakatare da injiniyoyin da suke kula da wannan wurin sai fa an samu wanda suka yi laifi a ciki an hukunta su sannan za a fita daga irin wannan matsalar in ba haka ba ga dam nan duk sun zagaye mu a arewa kuma Allah ne ya san irin wato yanda ake tafiyar da su din idan sun kai yanayin da za su iya fashewa su yi barnar irin hakura da ake a ce ba za a yi ɗan wani mataki ba don ko wani abu ya faru ba abin da zai shafi wanda ya kamata ya ɗau matakin. Duk shekarar da aka samu yawan ruwan sama akan samu ambaliya a sassan Najeriya da kan faru bisa wasu dalilan ma baya ga tumbatsar koguna da suka hada da sauyin yanayi sanadiyar hayaki da ke gurɓata muhalli, sare bishiyoyi, toshe magudanan ruwa da gina gidaje kan kwazazzaban da ruwan damuna ke bi. Nasiru da Elika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.